Alan Shehu shaka a matsayinka na ɗaya daga cikin dattijan Najeriya ya kake kalan rayuwar talaka a yau? To, Alwashir, rayuwar talaka ta Najeriya tana da bambanci da ko ta ina ma a duniya. Saboda shi talakan Najeriya ba yi da gata yanzu sai Allah. Duk wanda ka zai magana a yanayin da ake ciki yanzu ba wanda baya ganin wani irin bala'i da talaka yake cikinsa wanda ya kai daidai da talakan Najeriya. ba wani mai tausaya masa babu mai yin wani abu don shi duk wanda ka yi na magana yanzu yana faɗan wani abu yana yi ne don yakin kansa amma ba don talakan ba domin in dan abin da zaka taimaki talaka ne ga su nan a fili amma ba a yi. To amma Alhaji me ya kawo wannan kuncin rayuwa lura da cewa a kodayaushe talakan alkawarin sauyi ake masa. akwai barin Allah da mutane suka yi don haka Allah ya bar su yake azabtar da su ɗaya kenan biyu abin da muka yi kuka tun da baya tun zuwan Buhari cewar an mai da Najeriya za ta noma abincin da za ta ci to daga nan muka san lalacewa ta zo domin duk abin da aka ce maka a Najeriya za a yi shi. to an rabu da jin daɗinsa a daga lokacin dai da mu muka taso lokacin da muna dan wayanmu ana sai da tijo naira dubu hudu aka zo aka ce an fara hada ta a Najeriya daga nan ta koma dubu goma sha biyu. Ana sayar da siminti naira uku da sule biyu aka zo aka ce ana yin sa a Najeriya daga nan ya koma naira hudu da sule takwas. Ba wani abu da ka sani a Najeriya wanda za a ce wai gwamnatin Najeriya ta ce tana yin wannan wai taimakon talaka zai shigo ciki wannan zancen babu babu wannan abun. alhaji haka za a yi ta tafiya yau talaka abin da zai ci da iyalansa ma ya gagara mutane a tura ta kai bango ko ina kuka ake yi eh to ai saboda cewa dalilan suna da yawa dan siyasa yau ba zai iya zama wani abu a najeriya ba sai ya biya kuɗin ya zama din saboda haka duk abin da ka tsugunna ya zama ka biya kuɗin kafin ka saya to tausan me za a ji naka kawai mutane abin da ya rage mana yanzu shine mutane kawai su zauna su ci gaba da addu'a Allah ya sama masu mafita amma duk wani wanda ya gaya maka cewa wai shine yake yin kaza don ya taimaki talaka wallahi ƙarya suke wato su shugabanni ya zama sai yaudara kawai to gaya min abin da ake yi yanzu wanda ake taimakon ka duk wani shugaba na baya da ya wuce daga shekara goma sha biyar ashirin da ta wuce zuwa yau gaya min wani abu guda ɗaya da aka yi wanda ya zama wannan abin taimakon talaka yake yi gaya min shi an yi hanyar abuja zuwa kano a cikin shekara nawa baban gida yi akwai hanyar daga kano zuwa katsina tun lokacin yar aduwa aka fara hanyar har yau da nake maka magana ba a gama ba shekara nawa kenan an zo an ce mu anan kano an ce ilimi dole kuma kyauta za a yi shi gaya mun in ban da shigowar wannan gwamnatin da ake yi yanzu ake waɗansu 'yan gyare-gyare ba wata makarantar da zaka shiga ka samu kujerar da zaka zauna a kanta kai dan talaka yanzu dan talaka yana ji yana gani karatun ya fi karfin sa dan abin da za a biya ka albashi ba zai iya ciyar da kai balle ya biya kudin asibitin ɗanka balle ka je asibiti. Wato a takaice talaka shi ya jawo kansa. Shi ya jawo kansa sai dai addu'a kawai kuma ta kwace shi. To Alhaji Shehu Ashaka mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. To na gode Haji Bashir.